Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sanda na arzikin mu shine uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya wuce mun fara kawo muku hirar da wakilinmu nasura da mel ya yi da yariman muri alhaji isa tafi da mafindi kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin najeriya a cikin shirin na wannan makon alhaji isa ya ci gaba da ba da amsar tambayar da nasiru ya masa kan yadda wasu ke cewa da gangan aka sara burtalai aka yi gonaki idan da watakila za a dawo da su inda fulani sun saba yawace yawace da watakila an magance wannan matsala ka kuma baka nono wanda ya fi litan mai don litan nono naira ɗari biyar ne kuma saniya ko na, na waɗaɓe ne ko na rahaji ne ko fulon ne zai iya baka lita goma a rana. Dan irin nau'in shanu ne irin waɗannan wanda bakoloji da aka fi sani. Bokoloji ka yi haɗin gambe zaɓe. Ana ko wasu da kalisa fa wajen kashi uku fa. Duk kashi goma ma akwai. Akwai wasu shanu wanda za ka ɗuwawunsa ɗan kankani. Shi ake kira fulon. Ko ake kira Fulani White. Akwai wanda za ka gan shi in garma haka mai tudu ake kiransa eh, odabe wanda suke fitowa daga Nijar masu jajaye da manyan ƙaho akwai rahaji suna nan farare fat masu manyan ƙaho akwai gudale masu manyan wuya da manyan duwawu da gwiwa har ƙasa in ka ganci ga nono kaga kwanciyar hankali kaga nama ba mai gudale mai hawan jini in kana da gudale sun ƙoshi in ka fito ka gansu baka da hawan jini don su kaɗai sun ishe ka warke don su ba sa faɗa ba sa mugunta ma'anan wannan wannan ya nuna wannan yawo da ake ta ya zama sabo turkin wawa kenan me wauta ne zai ci da wannan yawon yawo yawo nan saniya ba a halitta ta don a yawo da ita durran da saniya ta sami kilo ɗaya kai yawo da ita za ta rasa kilo ɗaya da rabi ka ci riba kenan kuma a yawon nan za ta je ta ɗibi kaska za ta sa maciji zai shije ta za ta ɗebi gajiya don Allah mai riban sa ga saniya nan amma saniya tana zaune wuri daya ka samo ruwa mai kyau kamar ragolis water ta sha ta koshi sai ka ga wutsiya kawai take jefa tana jefa kafa a baya ta zo ta sa bakinta ta ci abinci ta ci abinci daidai karfe takwas zuwa goma to har daga karfe sha ɗaya har karfe uku washewa take kwance take yi hutu take yi a inuwa sai wajen karfe uku ta tashi ta ɗan tara na dare kuma don saniya ba a yi ta ta ci abinci na awa goma ba amma ana yawo da ita awa goma ba asara take yi ba alhaji isa kasan mutanen nan sosai na arewa ta tsakiyar nan musamman ma an ce fulani ku abokan tibi ne da jikunawa da sauran kabilun wannan yankin Eh, da an ce har ma wasa ma ake yi amma yanzu watakila akwai rikici da yake faruwa shin da gaske eh, harkokin manoma da makiyayan nan ne ko kuma wani abu ne da wannan irin abin da ke faruwa arewa maso gabas ne kafafuwan siyasa ne na wasu munafukai suke samo riga su sa irin na fulani su yi zane irin na fulani su tasamma wasu kabilu wayanda fulani suke mutunci da su ko ba rin gaya maka abin da baka sani ba kaga north central din nan wajen middle belt din nan akwai wani shiyawa da allah ya basu inda za su ciccire irin shiyawan nan su ciccire ciyayi su shuka shiyawan nan ba itace a ciki ana kiran shiyawan gamba ana kiran ɗaya kuma burgu ana kiran ɗaya kuma gosoji idan da za su yanka shi su yi belin nasa wallahi za su mallaki duniya a kasuwan ciyawa don diga saniyar da ta kwanta daga Nijar har Mauritania har Morocco har Egypt har ka tafi taki ba ta da ciyawan da tafi wannan tana kwance banza ba ta komi wannan dukiya ne billions shi yasa da na taso a nan confab na ce idan mun amfani da hikima ba wani gefen najeriya da wani ya kamata ya tace ce bayi da abin yi bayi da abin da zai ci ciyawan da muke konawa mu kama bera daya. ya isa kowane bele ba mu naira ɗari uku a hekta daya za ka yi bel dubu shida hekta daya na gamba za ka fidda bel dubu shida don allah wani gara basa na yaushe wannan idan ma belin wannan sun kira masu shanu sun zo za su zauna a gonan zai shekara yana masa taki yana ci kuma takin kashin shanu baya bar wuta wuta inda wuta wuta tirga yake a gona in shanu sun kwanta sun zuba maka taki wuta wuta ya mutu ba dalilin faɗan fulani da masu noma to alhaji isa ƙarshe gaba ɗaya na san kai ba irin kiwon da ba kai ba kafin ka zo ka yi irin wannan kiwo na zamani akwai Ah, zan iya cewa wace riba kake ganin ƙananan manoma waɗanda ba su kai ka ba za su iya ci idan suka zauna a waje ɗaya ai idan suka zauna a waje ɗaya suka yi ƙungiya za su iya fidda kuɗaɗensu su sayi kayan da manoma suka rage a kewaye da su gaba ɗaya su sayi wannan tun ba a yanka kayan gona ba manoma su sami kuɗi su yanka kayan gonansu da shi ba wanda zai sake jiran manomi ya shiga gonansa a yi fada don ma zai ƙara gonansa saboda a zo a saya shekara mai zuwa sannan kuma daga manoman da ku makiyayan kun zama ku ne masu gadi na security na wannan shanu ba wani wanda ya isa da dare ya zo ya kori shanun nan saboda mai gona da mai shanu shanun nan ne amfanin su duka gaba ɗaya duk abin da ke faru nan kasawa ne na shugabanni don kuma yanzu noma dole ya fita harkan taimakon talaushi ya koma jari kiwo ya koma jari a zuba kuɗi a fidda shi a mai da shi jari to ta haka za a tafi gaba ɗaya kuma har yanzu ba mu so ma duba yadda ake sarrafa nama a afirka ba don in mun gane yadda ake sarrafa nama babu dalili da bature zai sai nama na ƙasansu don shanu suna cin gurɓataccen abinci shanunmu kuma shiyawa kawai suke ci da ruwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yariman muri alhaji isa tafi da mafindi da wakilin ma abuja nasira da mel hikaya sai kuma julie da da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ta da mu,